A kowace sahiya daga karfe takwasa zuwa karfe ɗaya na rana kusan mata hamsin ne ke ziyartar babban likitar unguwar sabon gari domin awon yara. Uwar gidan na Hadiza mai kula da wannan sashen ta yi ba da yadda matan ke zuwa kai a kai. Masha Allah lalle dai kam yanzu sun gane mahimmancin mace ta zo ta kawo dan tauran awo suna zawa sun ba da haɗin kai sosai suna zawa da himma. Mahimmancin shi dai kaga yaro don aihuwa alluran nan da ake musu su ne ke da mahimmanci. Ana musu kamar rigakafi ne rigakafi an ce ya fi magani. A wannan lokacin na sanyi uwar gidan Hadiza na jin hankulan matan kansu mai da hankali wajen kare lahiyar yaran nasu. yanzu sun gane komi sai dai yanzu cikin lokacin ga na ɗari akwai waɗanda sai ka ga mace wai ta taso ta zo da yaro tun da sai ta hito da shi babu rigar ɗari babu hulla babu komi shi dai ne muke ƙara jan hankalin su bisa haka nan in za a towa wurin awo yanzu cikin lokacin ga na sanyi mace in ta tashi ta yi ma yaron ta toilet in shi da kyau ta shawa shi mishi man shi ta sa mishi kayan ɗari surtu hulla da suseti wannan mana son shiga yara bisa haka nan dai ne muke ta jan hankalin su. uwar gida maryam da ke zuwa asibitin kai a kai ta yi ba da tarbo da kuma kulawar da likitocin ke ba su. duk lokacin da muka zo likitoci suna karɓar mu hannu bibi suna kama mu suna mana awo awo na da muhimmanci fiye da yadda ba a zato don yaron da ake auna da wanda ba auna ba su zama guda duk yaron da ake kawowa ana mishi rigakafi da wanda ba a yi mai rigakafi ba ma guda ba ne don haka muna kira ga mata yan uwan mu su yi kokari su zan kawo yaron su wurin awo domin su samu cikakken rigakafin yaron su